yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na goma sha biyar a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu da da ɗari arba'in insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ƙasƙantar da kai zuwa gare shi ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara ƙasƙantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mu da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya mana tarayya ya kuma haɗa fuskokinmu a gidan aljanna wasu dukkan damuwa da ta dame mu a ƙasa ta najeriya ko a afirka ko a duniya muna roƙon allah ta'ala ya magance mana jarrabawa da muke ciki ta annoba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ɗauki ya nuna mana ta. waɗanda suka rasu a ciki dalilin annoba kuma suna masu imani Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin waɗanda suka yi shahada waɗanda suka kamu da cutar Allah ta'ala ya ba su waraka waɗanda kuma a cikin mu suke raye Allah ta'ala bai jarrabe su da wannan ba dukkaninmu Allah ta'ala ya sa ta zama rahama ne zuwa gare mu muna ƙara ƙasƙantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani a cikinmu damuwa da yake da shi ko bukata a wurinsa Allah ta'ala ya amsa masa ya magance mana ya biya mana bukatunmu duka na alkhairi kamar yadda aka saba ba laifi mu fara da tambayoyi insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wadda ke wannan ta maimaitu waɗanda zan faɗa yanzu sau da dama an kawo min su a cikin tambayoyi maybe zan faɗa sau ɗaya a yau ya wadatar insha Allah na farko suna neman addu'o'i wasu na rashin lafiya wasu na neman aikin yi wasu na damuwoyi kala kala so duk wanda ya turo sako ta hanyar da ake turo sako a wurin karatun nan na neman addu'a akan dukkan wata bukata samuna na aiki da wannan dama mu roƙi Allah ta'ala alhayyu alqayyum da Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi marasa lafiya Allah ta'ala ya basu lafiya masu neman aiki Allah ta'ala ya basu su waɗanda suke da wata fitina da ta dame su a rayuwa suke neman rabuwa ne ta Allah ta'ala ya raba su waɗanda suke neman hanyar samun abokanan zama Allah ta'ala ya hada su da salihan abokanan zama kowa da irin bukatunsa na rayuwa Allah ta'ala muna roƙon duka ya amsa mana ba duk wanda ya turo sako insha Allah ya shiga wannan addu'a na biyu akwai addu'o'i da dama da ake turowa gare mu a ciki a yi wa malin godiya allah ya saka da alkhairi a yi wa aran ma godiya a yi wa malin da aran ma godiya irin waɗannan su ma sun maimaitu muna godiya allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma kamar yadda ake faɗa wai aramawa to ba kura ba a nan aramawa mai tafsiri da mai jan baki a niyyarsu to haka muna roƙon addu'o'i idan an zo buɗe baki da lokacin da ake sallah a dare da makamantansu a mana addu'a allah ta'ala ya amsa mana duka kes na uku akwai da dama da suke tambaya akan in za su samu complete set na karatun arama a ina za su samu eh, a arama yana da complete set na gaba ma guda ɗaya ba akwai na sallah akwai na kira'a da aka yi wani wannan ga ya wajen shekara goma sha biyar da aka yi yanzu akwai wanda ya daɗe complete set na hafs akwai wanda aka yi na sallah akwai na khalifan hamza da aka yi kamar shekara ɗaya da kaɗan da ya wuce waɗannan na san dai kaman guda set set na ƙur'ani da ya yi daga farko daga alhamdu zuwa minar jinnati, wa nasu ni ma na san guda uku kuma na san ana ƙoƙarin yin wasu so magana da shi ne ina za a same su babu laifi a samu cikakken wurin da za a samu a gaba gaya mutane a nan gaba ni duk in na tashi bukata na san inda zan samu so da haka na ku nake magana ba nawa ba yana da kyau a samar da shi cikin sauki kuma mu duba yiwuwar da za a yi sa ko da online ga duk wanda yake bukata zai iya shiga intanet da ya da a ko'ina yake a duniya wannan yana da matukar muhimmanci idan za mu yi kokari mu gaggauta yin haka insha Allah ta'ala google play store Google play store. akwai shi complete din an sa ko mm. to eh, injiniya ya ce akwai a google play store so da haka wanda yake bukata sai je download ni ban taba dubawa ba nan gani ba a samu wato. shi injiniya za a je, ma ni yanzu dan isar da sako ne <laughs> so muna fatan za a same shi a play store na google kamar da ya faɗa allah ta'ala ya taimake mu na wannan kuma yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam mace mai ciki idan ta rasu da cikin wata tara yaya za a yi abin ne ta a bisa shari'a kuma yaya za a yi da abin da yake cikin nata wannan matsala a farko malamai lokacin da babu ci gaba na kimiyya da fasaha kamar malaman masabar hanabila suna da fahimtar cewa idan mace ta rasu da da a cikinta babu dama a farke cikin a cire ta sai dai ko in akwai da za a yi a matsa ta ko da dabarbaru dan ya fita sai a yi wannan in ba haka ba kuma sai dai a ta kokarin dabara in an ga ya daina motsi sai a ne ta da shi amma dai in yana motsi suka ce haramun ne abin na uwar da ɗa a cikin da yake motsi ba daidai ba ne ci gaba na zamani ya kai matakin da yanzu ana iya sajiri a cire ɗan in an samu ikon yi da gaggawa da wannan sheik abdulrahman bin nasir sa'adi rahmatullahi alai babban malamin muhammad bin sali al-uthaymin rahmatullahi alai a cikin fatawa sa'adi a shafi na 189 ya ce babu kokonto a yanzu saboda ci gaba na zamani idan uwa ta rasu da ɗa kuma aka binciki likitattu amintattu kwararru adalai suka tabbatar da akwai yiwuwar za a iya cira ɗan da rai sosai a yi gaggawan buɗe cikinta a harkar likitanci a cire ɗan kuma a rufe cikin nan in allah ya taimaka an cire shi da rai sai a duba wanda za a ba wata shayar da shi ya ce buɗe cikin nata kamar da muka yi bayani yanka jikin mumini a baya da muka amsa fatawa ta a baya akan yanka kadafa a wajen criminal investigation ko kuma a wurin da ya shafi bincike akan infectious diseases ko kuma dalibai da ke koyon karatu saboda hatsarin wannan ya ce to a matsala biyu ne ba nan na farko ga matsalar ba a so a yanka jikinta na biyu ga kuma jarrabawa ta ana so a kubutar da ɗan da ke cikinta da rai ya ce idan muka gwama guda biyu in mun ɗauke su maslahatai ne to maslahar samar da yaron ya fito lafiya ya rayu ya fi muhimmanci akan maslahar barin jikinta ba a yanka ba don shi yana ana fatan rayuwarsa ne ita kuma ta bar duniya ba yadda za a dawo da ita duniya dan adam ba zai iya ba na biyu ya in mafsada ne yanka jikinta da kuma barinsa ya ce to babu kokwanto karamar mafsada din shine ciro ɗan saboda ka'idan malamin an samu maslaha guda biyu babba ake dauka in an samu barna guda biyu dole sai an yi ɗaya sai a ɗauki leza ibn shine wa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al'ala ala min al-masalih wa didduhu tazahamu al-mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid so da ka ka'ida in maslaha ne ciro shi shine muhimmi don haka don a kubutar da rayuwarsa a buɗe cikin mahaifiya a likitanci a ciro ɗan da ake fatan ya rayu ya halatta a musulunci bayan nan kuma sai a insha Allah ta'ala a binne ta wallahu ta'ala a'lam wannan tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta wa malam Allah ya gafarta wa iyayen malam da na ba amin ya hayyu ya qayyu muna godiya matuƙa da gaske malam matar da mijinta ya rasu tana cikin idda sakin da za ta iya komawa za ta ci gadansa ko kuma ba za ta ci gadansa ba kuma za ta iya yi masa idda ne akwai littafin samaratu tadwin min masail bin usaimin rahmatullahi alai samaratu tadwin min masail bin usaimin rahmatullahi alai shafi na 116 ce idan miji ya sake mace shika nawa tace anan shika ɗaya ko biyu sai mijinta ya rasu mun yi bayani a baya karkashin matsalar idda na ta kaba za ta bar irgen wata ɗaya biyu ko uku ko jini ɗaya biyu ta koma ta masa mai wata hudu da kwana goma kamar yadda yake a ta kaba to kaga in ta yi wannan na farko tana da haƙƙin ta ci gadonsa sannan na biyu kaddara shika ne na uku ya sake ta tana cikin idda a nan a magana mafi inganci na malamai za a bincika shin ya sake ta ne na uku don ya haramta mata ta ci gadonsa ko ba don mai ba in akwai any alama da ke nuna mugunta ya yi don ya haramta mata cin gadonsa a nan cikin samaratu talwin min masa ilimin usaini rahimahullah ke cewa ya halatta a bata gadi don me dan ya dauki matakin ya halartar wata abin da Allah ya haramtar ne saboda wasu idan suka zo ciwon ajali sukan yi taking wasu decisions da ba a iya gane da barbaro wani ya ɗauka saboda kada ma 'yansa su ci gado sai watsar da dukiyar to wani yana iya yi da gangan dan ya haramta wata mace gado sai ce ya sake ta to ko a shika na uku ne in ya tabbata ya yi ne don ya haramta mata gado to a nan ana ɗaukan gadon a bata amma ga shika na ɗaya ga shika na biyu wannan matukar bata gama idda ba insha Allah ta'ala za ta ci gadonsa wannan shine abin da ya tabbata ka duba littafin samaratu tadwin min masail ibn usaymin rahmatullahi alayh wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa Allah ya kara wa rayuwa albarka ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya qayyum malam tambaya ta ita ce mutum ne ke da mutum ne ke da iyali sama da ɗaya amma kowace tana gidanta saboda haka wai sai ya ce ba sai ya raba musu kwana ba duk wadda ya yi sha'awar kwana wurinta kawai sai kama hanya ya tafi wajenta ya kwana kuma ya ce babu sharaɗin rabon kwana tun da ba gida ɗaya suke ba malam hakan da yake yi ya halatta ko bai halatta ba haka da yake yi bai halatta ba a cikin majmu'ul fatawa na shekul islam rahmatullahi alai mujallali na 32 namba na 269 yake cewa al'adil bainar zaujat wajibun ala zauj yin adalci ga mata wajibi ne ga miji sai yayi yace yajibul adl bainal zawjaini aw bainal zawjataini fi lailatin yace fi qismil ayyam fi lailatin wa lailataini wa thalatha wajibi ne yayi adalci tsakanin matansa wajen kwana ɗaya ko biyu zai yi ko uku idan ya je wajen ɗaya ya kwana ɗaya ce to wajibi ne koma wajen ɗaya ne kwana ɗaya in ya je wajen ɗaya ya kwana biyu dole ne koma wajen ɗaya ya kwana biyu in ya je wajen ɗaya ya kwana uku wajibi ne koma wajen ɗaya ya yi mai ya kwana uku yin adalci tsakanin mata wajen raba kwana raba kuɗin cefa ne wajibi ne kar mu manta da hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi wanda sheikh muhammad nasir rahimahullahi inganta ko cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil a juz'i na bakwai namba na tamanin cewa annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyama wa shiqquhu ma'ilun dukkan wani wanda yake da mata da suka kai guda biyu sai ya karkata zuwa ga ɗaya ya hana ɗayar kuɗin ce ba ne ko ya raba kwanaki daidai wa daida tsakaninsu annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ce wannan mai gidan zai zo gobe kiyama bangaren jikinsa ɗaya ya shanye wato daga kaga mutum a filin kiyama da paralysis ana tsaye ya gagara tsayawa ya fada a cikin zafin rana ko iya neman taimako ba mai taimakonsa to kana ganin sa kasan ya yi auren sama da mace ɗaya ne ya yi biyu ko uku ko hudu ya gagara yin adalci so da haka al'adil adalci wajen raba kwanaki wajibi ne iya daga cikin abubuwan da Allah ya ba mu iko abin da bai ba mu iko ba shine ba ka iya daidaita son mata biyu ga ɗan adam duk matar da take faranta masa rai matar da ba ta da yawan matsaloli matar da ke da ɗabi'u masu taushi matar da ke da tsafta musamman matar da idan ya zo wajenta baya samun ciwon kai yana hutawa to namiji ya fi sha'awar karkata gare ta wannan satan ansa nake ba wa mata to ko da anan ya tabbata ko idan ya zo wajen raba kwana dole sai ya yi adalci wajen kudin ce ba ne dole sai ya yi adalci wajen musu dinki dole sai ya yi adalci wajen ba su abinci dole sai ya yi adalci kowanne a cikin waɗannan sai adalci shari'a ba ta masa sauƙi ba in dai a waɗannan ne sai ya yi adalci amma ƙauna a zuciya a wannan ya fi ƙarfin mutum shi sa idan muka duba cikin al ta ibnu hazmin al-zahiri a juz'i na tara namba na 152 yana ce al'adil bainar zaujat fardun yin adalci tsakanin mata farilla ne mutum sai yayi babu sauki akai farilla ne haka shari'a ba ta yi sauki ba wajibi ne gare ka kai adalci kuma wannan abin da miji yayi kuskure ne dole ya raba in wata ce ta baka kwana ta ce je ka wajen wance sai ka yi ko kuma tana da wani uzuri sai ta ce to koma wajen wance wannan yayi amma kai a kashin kanka ka ce ba ki da kwana iya waje kaza zan yi a kuma zalunci ne bai halatta ba sai dai su a kashin kansu kuma kar ka sa ta mata under pressure unnecessarily cewa sai ta baka kyautar kwana wannan kuma zalunci ne ba a haka ita a kashin kanta in ta yi yayi amma ka tilasta ta ka ce sai an yi kuma saboda tana tsoron ka ta yi wannan kuma bai zama alal ba shi ma zalunci ne ana so a batta ne ta yi abin da ta ga ranta yana so ba abin da kai ka tilasta ta saboda son ranka ba wallahu ta'ala ala ina ga sai mu haƙura a nan ku saboda lokaci aran ba za mu tashi a kan darasi na sha biyar a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya kan aya ta nau za mu tashi na'am 233 jiya kenan ni da aran da muka yi ce ina za ta tashi waye dace eh aran ma ko dai karin baka gaba da kai ba a eh, aran ba <laughs> dan jiya da za mu tashi ɗaya daga cikinmu ya ce aya ta kaza ne ɗaya ya ce ta kaza aran ma ya ce za a tashi akan ta 200 32 ni kuma na ce za ta tashi 231 amma haka muka fara a kan ta 231 su arab ba sai ce wanda na faɗa shi ne to na gode da aka mun kara Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a cikin suratul baqara aya ta 232 insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya nan bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن تركها أن الله بما تعملون بصير to za mu tashi aya ta 232 a bakara jazakumullahu khaira wa idza tallaqtumun nisaa idan kun sake mata ko za ku sake mata fa balagna ajalahunna har zuwa bayan kun sake su ajalin su ya zo kusa ko kuma ya kare fala ta'dhuluhunna kada ku hana su ayyan kihna Jahunna su auri mazajen da suke so a nan gaba ko su koma gidan mazajen su ta taradaw in an samu yarda tsakanin bainahum tsakanin su bil ma'rufi da ba. zalika wannan yi wa bihi ana wa'azi da shi man kana minkum wanda ya kasance yana imani a cikin ku billahi da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar karshe zalikum azka lakum wannan shi ya fi tsarki ya fi nagarta gare ku wa athhar kuma shi ya fi tsarki na zahiri wallahu Allah ya alamu yana sani wa antum kula ta alamuna ba ku sani wa idza tallaqtumun nisa ai bi ma'ana wa idza tallaqtumuz zawjat wannan ana magana ne lil azwaj ila zawjat ana magana zuwa ga mazaje ma'aurata zuwa ga matansu idan tsautsayi ya faru ko jarrabawa ta faru kuka sake matanku shine annisa an azzawjat Allah ta'ala ya ce fa balagna ajalahunna sai suka isa zuwa ga ajali na kammala iddarsu in mai idda da wata uku ne ta yi wata ukunta ta kammala saboda tsufa ba ta al'ada ko kuma wacce take yi ne da ainihin wata uku wanda shekarunta bai kai ta fara al'ada ba sai ta yi wata uku ko mai juna biyu ne sai ta sauke abin da ke cikinta ko mai yi da al'ada ne sai ta yi jini uku shine na ajala kunna. gwargwadon ajalin da Allah ya ɗiba musu sai suka kammala shi bi ma'ana muddatul idda shine tsawon kwanakin iddanta da Allah ta'ala ya hukunta cewa ta yi mafhum bayan sun kammala idda fala ta'dhuluhunna fala ta'dhuluhunna ay fala tamna'uhunna ne kada ku hana su ayyan fitna azwajahunna idan suka ɗaura niyyar su ba gidan mazajensu na farko ko kuma ta samu wani sabon bazawari za ta ƙara aure to kada ku hana da ta aure shi idza rabau na bil ma'aru in an samu yarjejeniya tsakaninsu da juna shi ya yadda ya gani yana so ita ma ta gani tana so shine ta rabau. wannan ya sa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi a cikin tafsiri yana tafsirin ƙur'ani ƙarƙashin ayar ne yake cewa arriba lissi lisihatin nika yardan miji sharaɗi ne na ingancin aure kuma yardan mace sharaɗi ne na ingancin aure idan ba a nemi yardar mace ba sai aka ɗaura mata aure auren ya yi ko bai yi ba a fahimta sai ce magana mafi inganci tana da zaɓi in ta ce tana son auren to ya yiwu in ta ce ba ta so to bai yi ba me dalili akwai kuma hadisi na ibnu maja karkashin wannan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da hadisi na dubu ɗaya da takwas da da hudu da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi wata mace ta kawo kara wajen sa budurwa ce ba ja'at fatatun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce manzon Allah babana ya daura mun aure amma bana so sai manzon Allah yake ce mata fal amru laki al'amarin yanzu naki ne in kika ce kina son auren auren yayi in kika ce ba kya so annabi ya ce aure bai yi ba a lokacin sai ta ce ajastu ma fa'ala abi na yadda yanzu da abin da babana yayi amma na kawo ƙara wurinka ne likai ta alaman nisa anna laysa lil aba amrun fihi kawai na kawo kara ne don ina son iyayenmu ba za su gane uba bai da ikon tilasta wa ya ta yi aure sai da ce to kaga yanzu da na kawo kara annabi kayan hukunci ka ce in na ce yayi yayi in na ce bai yi ba bai yi ba kuna ga wannan sai mazan Allah ya ce to zabin yanzu naki ne in kin zaba aure yayi in kika ce bai yi ba to auren bai yi ba don haka yaddar mace kowace ce ko budurwa ce ko bazawara ne sai ta amince akwai maganar da malam mai risala ya Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa ya ba shi ladan ijtihadi da yake bayarwa cewa wani abi in kahu ta kirbe bi gairi idniha hawa in sha'a shawara shawaraha uba yana da ikon ya tilasta yarsa budurwa ta yi aure sai ya ga dama ya shawarce ta muna yawan fada dukkan dan adam a duniya idan maganarsa ta ci karo da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ake yi sai a bar masa a ɗauki ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me dalili don annabi allah ya turo mana ba wani mutum duk wani mutum muna kaddara shi muna girmama iliminsa ne gwargwadon ikhlasinsa da dacewa da qur'ani da sunna to da haka a nan wurin maganar shine ko da budurwa ce musulunci bai ta da auren dole ba addini bai amince ba dole sai an nemi izinin ta kar mu manta akwai hadisi da yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim imam muslim rahimahullah ka kawo hadisi na 1419 da annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yake cewa la tunkahul bikir hatta tusta'adha ba a daura wa budurwa aure sai an nemi izininta wannan kuma maganar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam rashin kiyaye irin waɗannan ka'idodi na zamantakewa yasa waɗanda ba su jahilci addini ba sai su yi ta aibata addini wai ya karantar da auren dole musulunci bai yi ba in an samu kuskuren wani alƙali da bai fahimta ba bai zama musulunci da yi ba duk inda aka samu maganganu biyu wani ya ce halal wani ya ce ba halal ba amma ake dubawa karfin hujja ke sa duk magana sai mu ce Allah ya ce annabi ya ce kuma sai mu kawo maka ingancin isnadin hadifar. sai mun tabbatar maka daga inda aka kawo shi ga ingancinsa ga kuma matsayinsa banda wannan akwai hadisi na muslim rahmatullahi Alai, hadisi na 1421 da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa albikir ya sta'azinuha abuha budurwa babanta sai ya nemi izininta gabanin ya aure da ita dole ya ingeje ɗinta wancan zo ya kira ta aje ta hawa zauna ga wani ya zo yana son auren ki amma ni aure na mutumin kirki ne saboda kaza da kaza da kaza iya da ɗabi'u na kware kuma kowane uba yana son sa su samu mutane na kwarai so ni dai ina kaunarsa kuma ina fatan amincewanki akan wannan sai ta ce ta ma kara baba ta amince shikenan magana ta yi ita ce gaskiya ba a ban lokaci ta je ta ta yi istikhara ko ta shawara ta ce ni dai gaskiya bai mun ba na gan shi na yaba sa da komai amma gaskiya ni bai mun ba gaskiya bai ba mai saura sai baban ya hakura saboda a zamanin sahabbai wata har ta ɗaura aure da miji bayan ta tare ta ga mijin nan bai mata ba imanzu Allah ya ce mata na'am annabi tsira da abinci saboda gare sai yace zaki mayar masa da gonarsa a turin dini alai hadikata wata ce na sai yace mayar ki raba auren amma ta ce la aibu dinahu wa la khuluquhu addinin sa da dabi'un sa ni ba na kin duka sun yi amma gaskiya ta Allah ne bai ba kaga fa tun a zamanin sahabbai annabi ce to gonar da ya baki mayar shi kenan ba magana yau rashin fahimtar addini ana tilasta yara mata suna aure ya jawo musulunci zage-zage a wurin makiya addini alhali kuma abun da ake yin nan ba Allah ne ya shar'anta ba kuma bai tabbata cikin ingantaccen hadisi ba waɗannan fa hadisai ne na manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi da yace a nemi izinin izininta yace babanta ya nemi izini to haka in baban yayyai taki to bai da iko a musulunci yace sai ya mata aure da mutumin ko da ku budurwa ce don wannan aya da muke magana ta fi alaka da zawarawa amma waɗancan hadisai kai tsaye annabi ya ce albikir budurwa sai an nema wani zai ce to ai an kwace waliyi fawa ba a kwace ba shi fawar da yake da shi za ta iya kawo wani shi kuma idan ya duba sai ce ni kuma wannan bai nuna ba shi ne fawar da aka bashi amma ko a nan kuma bai da ikon a kashin kansa ya ce bai mar ba sai dai in ya auna shi akan mizani guda biyu na farko yaya addininsa yake na biyu ɗabi'unsa suke addini sai a duba yana sallah duk mutumin malamai suka ce duk mutumin da ya walakantar da sallah shine haƙƙin Allah to wallahi in ka bashi a zai ci amana ta zai wadakantar da hakkinta don inda zai kiyaye hakki, haƙƙin Allah shine na farko da ya dace ya kiyaye Sosai a duba addininsa ya yi na biyu sai a duba ɗabi'u ai ɗabi'u addini ne amma don muhimmanci sai aka ce a duba ɗabi'u shine yana da hakuri ko bai da shi mutum ne mai kunya ko mara kunya duk inda aka samu namiji mara kunya ba na goyon bayan a bashi aure saboda namiji bai da kunya ma bala'i ne bare kuma a samu mace mara kunya to wannan kuma ya zama mame ya zama halaka saboda ita ma an fi bukatar ta da kunya yana da kunya yana da haƙuri mutum ne mai sauƙin hali mutum ne mai zumunci mutum ne wanda yake girmama na gaba da shi in aka samu mai irin wannan siffa bayan addini to sai aurar masa su ne sharaɗin da waliyin ke da ikon ya ce bai yarda da nata ba saboda waliyi haƙƙi ne a aure la illa bi waliyin kamar yadda yake cikin sahiha hadithar 235 amma waɗannan su ne mizani biyu da yake da iko auna ba dama ya ce ni addinin ya mun tabi'a ta amma ba zan ba shi ba wannan ko wali ba da iko ko shine baban yarinya dogaro da hadisi wanda yake riwaya na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1184 da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitna fil ardi wa fasad kabir annabi ya ce duk inda kuka samu wani ya zo neman auren yarku da kuka yi da addininsa da ɗabi'unsa to kowane yammace ba ku da zaɓi ya yi addini a mai addini ne ya yi ɗabi'unsa a mutum ne mai hakuri mutum ne mai zumunci mutum ne mai karamci mai sanin girman na gaba mutum ne mai kunya mai kaza da kaza annabi ya ce to nan ba ku da ikon ki in ku kuka yarda kuka ki wannan kin zai zama muku barna a bayan ka zai zama muku fitina kuma zai zama barna fitina zai zama gare ku kuma zai zama barna kugawa ku ga iyayen yarinya ko ku ga waliyanta don abin da ake duba namiji shine addini da ɗabi'u in addinin bai yi ba kuna da dalili a nan za ku ce mata ba mu yadda ba ɗabi'unsa ba mu yadda ba an ce mutum ne da baya girmama manya mutum ne da aka ce bayi da kunya mutum ne da aka ce bai da zumunci duk yan uwansa bai da zumunci da kowa to wannan kuna da ikon ku ce ba mu yadda da shi ba amma in addininsa ya yi ɗabi'unsa sun yi annabi ya ce to kowane ya ba ku da iko a wannan hali ita kadai take da zaɓin ko da addini ya yi ɗabi'u sun yi ta ce ni dai bai kwanta mun a rai ba ita kuma a nan idan ta ya halatta gare ta a wannan hali tana da ikon ita kuma ta ce ta yi me ita ta ce ta haƙura saboda kissar hadithin tamima bintu wahab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miyar masa da hakkinsa shi nan ki haƙura tare da ta ce ba ta aibata ɗabi'unsa da addininsa amma da ta ji ba ta so sai aka ce ta hakura to shi aure tsakanin miji da mata bayan addini da ɗabi'u akwai haɗuwan jini shi haɗuwan jinin nan shi yake sa a rika yafe kurakuran juna idan jininsu ya haɗu wallahi ko ta yi kuskure kuran ku da ɓaci yan uwansa ran da ɓaci ta ba damuwa ba tana da alkhairai da yawa saboda jinin ya ita kuma sai a ga ya mata abin da bai dace ba yan uwanta suna fushi har ba sun yanke masa ta ce ku yi haƙuri wallahi mutumin kirki ne ba saboda mai shi jini idan ya haɗu yana sa ba a ga kurakura amma in jini bai haɗu ba to abun da ma bai taka kara ba sai a yi magana sai ka je fadawa rijiya sai da ce ka ta da kura za ka fata mata adanta da ganga ba ta damu da fadawa rijiyar ka ba me dame kurar da za ka tayar zai ɓata adanta to shi sa addini in za a yi aure tsakanin miji da mace na farko addinin juna na biyu ɗabi'un juna na uku kuma mu yi haƙuri da haɗuwan jini haɗuwan jini shi za a yi ko namiji zai aure akwai sifar da yake bukata wani zai ce maka iya son doguwa baka wani zai ce maka iya son gajeruwa baka wani zai ce maka doguwa fara wani zai ce maka gajeruwa fara wani zai ce maka mai kiba wani zai ce maka siririya wani abun da zai gani kaga ya mutu a kai everyday kaga yana wulgawa yadda ka san yana zuwa hamsu salawat ashe hire yake zuwa wani aka bashi ko kuɗi za a bashi salari ya aure ta duk wata abiya shi zai ce ya haƙura shi kuma wannan a kullum ya samu iko sai ya je sau biyar saboda layi angon ba kowa sai ya san shi so shi haɗuwan jini haka yake abinda za ka gani ka mutu ka ce kai wannan fa ko a baka ko wani idan ya gani sai ya ce Allah ya sauwake to abinda shi kuma zai gani ya ce to ko wannan fa sai inda sa ya kare inna hahuna kai kuma idan ka ce kai kai ba ta yi ba to yasa haɗuwan jinin nan wani abu ne haka su ma mata inda jini bai haɗu ba ana samun matsala so kula ga wannan iyaye a rika fahimtar wannan an tambayi shek bin basu rahmatullahi alaihi akan menene matsayin matar da ba ta san auren aka tilasta aka mata a cikin majmu'ul fatawa nasa mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da goma sha ɗaya yana cewa in aka tilasta aka mata kamar yadda hadisi ya tabbatar da muka kira na baya tana da zaɓi in ta ce tana so yayi in ta ce ba ta so ba bai yi ba a nan wurin sai ce don a samu aminci a fahimtarsa shine auren ka'ida ma a bace yake don bai yi ba kwata-kwata saboda mai yadda ta sharaɗi ne amma ya ce don a fita a zargin waɗanda suke iya ga auren yayi to dole a sa alkali ya bata auren wajibi ne a ce tun da bata sosai ka bata mai dalili saboda yadda sharaɗi ne mata sun zo wajen manzon Allah sun yi complain an musu auren dole ya ce ku zaba in kuna so na ce yayi in ba ka so aure a lalace yake an suka ce suna zuwa da bai to ku je ku zauna a gidan ku mun ba da misali guda ɗaya yanzu a babanta ya ba wa kawai dan dan uwansa dan me dan kyautata personal zumunci sai sadaukar da yara sai ta ce na yadda zan zauna amma na kawo kara don ka gane iyaye mata su gane iyaye ba su da ikon tilasta su waɗannan dalilai sai ce in ta ce ita ba ta so ya ce dole a bata auren me dalili saboda yaddanta sharaɗi ne na ingancin aure. in ba ta yadda ba kuma aure bai yi ba mafu tsayi don haka Allah ta'ala ya ce fala ta'budu hunna kada ku hana su ayyan azuwa azwajahunna su auri mazajensu. su ko su koma gidan mijin farko in sun gyara kurakuran su ko kuma su yi me ko kuma su auri wani shine azwajahunna idza taradaw taradaw kaga mafa'ala ne shine idan bangarori biyu sun yadda shi ya yadda da ita ita ta yadda da shi kaga shine condition din aure idza taradaw ita ta yadda shi ya yadda ba yadda da ake nema ba sai duka biyu sun yadda bainahum tsakanin su bil ma'ruf da kyautatawa ita tana so da kyautatawa shi yana so da kyautatawa zalika wannan yi wa azubihi ake wa'azi da shi sai ka a fi ilimu mabni lil majhul aya ta 31 sai ce ya idhkum bihi Allah ne yake muku wa'azin da shi man kana wanda ya kasance minkum a cikin ku yu'minu billahi yana imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe duk wanda ke imani da Allah da ranar karshe to ya kiyaye wannan kiyayewa shine me a ga alamar mace tana so a wancan hadisi na muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 1119 annabi ya ce albikiru ah, la al bikiru hatta tusta'azan ba a aurar da budurwa sai an nemi izinin ta sabai suka ce qalu wa ma izinu ha ya lalla. menene izinin ta sai ce an taskut sai ta yi shiru abu a ajiye ta a ce hawa na to wannan dan gidan alhaji Muhammadu ya zo wannan matashi ibrahim ya ce na san auren ki wanne wanda ya karatu a abu din nan wanda yake ma yake limancin tarawihi a masallacin malam muhammadu ko gidan wani wani ko masjidin takawa ko masjidin nur ko gaba-gaba. Shi shine kina so sai ta yi haka ta yi shi sai ta yi me ake nufi shine ta yarda shine an taskuta saboda su mata akwai kunya abinda suke so ba za su ke faɗa ba na aure amma abinda ba ta so gabanin a kammala jumla za ta baka amsa wanne wanne wanne tukunna wanne babba babba wanne tukunna wanda yake wuce ɗaya shi a ni ba na so to in ba su so bayi da wahalar fada amma idan a gama bayani sai ta yi haka ta yi kina so kina so ko yaya a'a aka ce kina so sai ta yi shiru to shine ne to tana so saboda su in mata in suna so ba za su baka wai rasa kunya ne a bari sai ta ce ma da nake so in ba ita ma ta yi wannan da gaggawa ta an samu matsala amma sai dai ta rika dan jirwaye sai ta samu ba babban layi mutumin da kuma mutumin jirgin ne ustazin da wallahi kuma ya iya karanta qur'ani kuma wallahi gashi aka ce ko amana aka ba shi baya cin amana na ji labari wurin aikin su aka ce duk amana shi ake bawa to in mace ta zo ta yawaita yabon mutum to tana sun suna takalmi kaman kare ya ga abin da zai dauka ne shi yasa qur'ani ya kawo mana kisosin aure ba ne da arama ya kawo ɗaya mu gani ko da za ta zama munasaba قالت إحداهما يا لا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين جيكا wannan kura ga 23 ma da yafi wannan ma bara da ma amali yana kenan wajad alayhi ummatan min an-nas yasquna wajad min dunihi mamra'atayn tazuda ne kala ma khatbukuma kala la nasi hatta yuzdira ri'a wa abuna shaykhun kabir fa sakala huma thumma tawalla ila al-bayt fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir فجاءت إحداهما تمشي على سيدها قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سكيت لنا kaga aya ta 23 da 4 da 5 zuwa da 6 da 7 da 8 din da ya tsaya ya kawo mana kissa a magana mafi inganci na ibnu kathir rahimahullah da ibnu abbas ya'yan annabi shu'aib annabi musa lokacin da ya gudu wa fir'auna zai hana kashi. ya gangaro shi ne wadan mawara da ma a madiyana sai ya zo wajen ruwan madiyana ruwan da ake shayar da dabbobi a ruwan akwai duwatsu a kan rijiya sai ya zo ya samu yan mata biyu ayan annabi shu'aibu suna so su shayar amma sun koma gefe saboda me cunkoson maza kunya ta na su je suna hada jiki da maza kaga alamar ƴaƴan dattijan arziki ne ah. sun samu tarbiyya da ya gansu kada ma ba kada ma khutbatu mago sai tambaya menene sha'anin ku suka ce ba za mu iya shayarwa ba hatta yusdura da awa abuna shekun kabir ba za mu shayar ba sai waɗancan mazan sun gama don mu babanmu dattijo ne bai mana tarbiyyar hada jiki da maza ba fasa kala kuma annabi musa sai zo rijiyar da mutane bakwai zuwa goma ke budewa shi kadai da yake kai kadai gayya ne alaihi salatu wasalam da ya haka sai ya daga sai ya bude rijiyar to sai ya burge wata aure fasa kala kuma sai ya shayar musu sun mata walla ila sai ya je inuwa ya dauna saboda ya gudu wa fir'auna ya ce Allah bisa ga abin da ka saukar min nan ni fakiri ne sai suka je gida suka ba baban su labari mun ga wani mutumin kirki ba mu nemi taimako ba ya buɗe rijiya ya shayar mana kaga suna da kenan shi ma ya yaba da suka je sai suka gaya ma baban su me suka ce masa suka ba shi labari suna ba shi labari sai ɗaya ta dawo ƙala ihidahu ma tamshi ala sai ta zo kan kunya sai tana ce annabi Musa ina liya da zai liya jiziya ka ajira ma sakaita lana irin yadda suke magana wato babana yana kiran ka ya biya ka ladan hidimar da ka mana ta ce sai ta zo tana jin kunya duba da ni maganan ɗabi'u da muke gana ja'at ihda kuma tamshi a sihiya ta zo wajensa tana kunya suna tafiya tana gabansa sai ga zaninta ko tufafinta iska na kadawa shi yana fa saurayi sai ya ce koma bayana saboda me saboda bai so ya ga sharabanta yaya kuma yau yana zuwa wajen baban ya ba shi labari sai ce la ta na jauta minar kaunin zalimin kar ka tsorata ai Allah ya kubutar da kai tunda ka zo wajen mu ka tsira shikenan za a baka mafaka ɗaya daga cikin sai ta kalli baban bata ce kai tsaye ina so ba sai ta ce ya abatista ajirhu inna khaira man a jartar qawiyyal amin baba na aida ka dan shiga wani yarjejeniya da shi da kayan ɗauke shi mai aiki in za ka nemi ma'aikaci ai babu wanda ya kai mutum amintacce kuma mai lafiyayye kankara ba me take nufi tana shi to haka ita budurwa take daga yabon ake ganewa amma in kace sai ta zo ta ce maka tana son mudi dole sai ta faɗa ka fahimta ba kuma an samu matsala da kai ba sai an faɗa ka ba karkati da su kai da abin da shi ne me ɗabi'arsa me addininsa in a ɗabi'u akwai abin da baka yarda ba ko addini to kana da ikon kake ita in ta kawo ka ce ban yarda ba ita kuma ba ka da ikon ka tilasta ta addini bai baka wannan dama ba don haka iyaye da Allah mu kiyaye wannan alƙalai a kiyaye kada alƙali ya zauna shekara talatin baya ci gaba da ilimi matsalolin addini suna buƙatar bincike da ci gaba in ba haka ba sai mu yi yin wasu al'amuran da addini bai yadda da su ba kuma ba ka rike wani littafi ɗaya kankan ka ce ba ka buƙatar wani gyara sai dai ƙur'ani ne ko hadisi dukkan littafin da wani mutum ya rubuta yana iya daidai na iya kuskure wani daidai ya fi yawa kuskuren kaɗan wani kuskuren ya fi yawa daidai da ba Allah ya ce annabi ya ce ne babu kuskure a cikin matukar sunna ta tabbata ingantacciya babu kuskure a cikin haka mu kiyaye waɗannan al'amura suna da matukar muhimmanci wannan zai taimaka in ka sa mace ta yi auren wanda ba ta so ba ta yi biyayya in ba biyayya babu shiga aljanna kuma in ma ta yi biyayyar a dole ba a tana kauna ba to akwai matsala saboda mai Allah bai karɓar aikin da aka yi shi ba ana so ba na daga cikin sharadi ka samu mai alqabul karɓa da mutum yana son abu shi yasa Allah ya magana aure sai ka ga ya kira idza taradau ko abun da ya kama da haka ko a kira kalman tsaba lakum tsaba ka duba suratul nisa aya ta uku ta biyu ta uku ta hudu ta biyar magana aure za ka gani a fili kalmar tsaba abin da kuke so kuke kauna sai abin da kake so abin baka so ba a tilasta ka aure haka namiji ba a tilasta shi irin da an yi tayin wannan auren gardawa muna tsangaya sai manyan gardawa mutum sai je kawai sai da sai ce ya je gida samu amma aure wata shekara ta biyu a gidan da ya aure shi yana wani gari amma bai sani ba saboda lokacin kowa ya babu da za a kira a gaya masa aure duk wannan ko namiji ba a masa wannan in kaga wacce kake so yi masa kai in kana da reason ka gamsar da shi kai engaging ɗinsa shi yasa iyaye a rika samun time da yara ana hira ka rika nusar da su kana mentoring ɗin ka kana gyara tunanin su ya zama sun setu ba sai lokacin yanke hukunci ya zo a yi ta musu ba a aka yi ta engaging in akwai kuskure tun da wuri ka gyara gabanin abin ya lalace mafu tayyib don haka wannan shi ya fi tsarki na zuciya gare ku kuma shi ya fi tsarki na jiki wallahu ya alamu allah shi yake sani wa antum kula ta alamuna ba kwa sani anan allah ta'ala ya ce mu ba mu da ilimi shi yake da ilimi amma arama akwai misalin inda allah ya ce kuma mutane na iya samun ilimi فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر za kuma Lawa Khaira, wannan misali ya yi kyau cikin suratul mumtahina aya ta goma a nan Allah ya ce shi yana da ilimi mun babu da shi a mumtahina ayar da aran ya kawo ta goma sai Allah ya ce fa in alimtumuhunna mu'minati in kuna da ilimin su mu'minai ne matar tarjibu hunna ila kufa kar ku mai da su ga kafirci to kaga a can Allah ya ce in muna da ilimi to kar mu yi kaza ashe kenan muna da ilimin a wani abu a nan kuma ce ba mu da ilimi abinda malamai suka ce ake nufi in sun gwama ayoyin shine muna da ilimi amma ilimin mu bai da kamala iya da nakasu ilimin mu ba kammalalle bane dan kadan ne tsukakke ne wa yas'alunaka 'anil ruhi ruhu min amri rabbi wa ma anin ruh suna tambayan ka akan rai qul ruhu min amri rabbi ka ce shi rai al'amarin Allah ne ilimin Allah ne wa ma utitum ba a baku komai ba minar ilmi na ilimi illa qalila sai dan kadan Allah ya ba mu ilimin cikin Isra'i aya ta 85 kaga anan Allah tabbatar da cewa ma'anar da yace ba mu sani ba shine ilimin mu dan kadan ne yanzu duk ilimin da muke da shi na Qur'ani na hadisi a'a na medicine a'a na engineering kire-kire da ake a duniya dukkanin sa wallahi in an kwatanta da ilimin Allah dan kadan ne wa ma utitum min ilmi illa qalila dan kadan ne ba yi da wani yawa mu muke ganin sa yake da yawa amma an yi compare da ilimin Allah ba komai bane duk wannan technological advancement da kake gani dan kadan ne yanzu gashi ne matsala ɗaya mai sauki abun da ba a gani shi ya zo duk ya fita na duniya kuma ya sa duniyar ko ina an kulle duk manyan kasashen duniya a europe ne a north america a south america asia ko ina an kulle amma wannan abin ba a ganinsa. kuma wallahi a wurin Allah kun ya kulle. in Allah ya ce yanzu ya tsaya duk duniya sai ya tsaya wannan al'amarin ya sa komai ya tsaya komai da ka sani ya tsaya kowa yana kasa sai har sai da zai yi duniya ta zama an gurfanar da ita akan ne akan gwiwarta an ban sama bincike har yanzu Allah bai ce ga hakikatan ga maganin ba kana kana ake ta har zuwa lokacin da za a dace a Najeriya muna kokari wasu suna ta kokari kowanne gwadawa ake a ga ko za a dace wanda ke bayyana mana ilimin dan kaɗan ne wannan covid-19 kadai wallahi ya nuna gajiyawar duniya a ilimi ya nuna mu gajiyayyu ne kuma ilimin kaɗan ne saboda shekara biyu uku ba wanda ke da wannan tunanin tayin da aka yi economic meltdown ba ina za a shiga cikin halin da ya wannan muni ba yanzu duk duniya ta tattalin arziki girgawa ake kaza ya karye kaza karye airport yanzu ba a magana ka duba irin heathrow airport ka duba irin airport na cikin dubai ka duba irin airport da ake da su chicago irin manyan airport din nan airport na atlanta haka aka ce da komai da komai akan me akan wani abin da ba a ganin sa <laughs> ai wanda ke da wani ilimin dan kaɗan ne to sai mu ta bincike muna addu'a har Allah ya sa a samu bakin zara sai a ce an samu magani amma in aure Allah ne fa akwai maganin kuma ya sani amma har yanzu bai bayyana mana ba Allah ta'ala ya samu mun yi lafiya na'am والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار lokacin nan ba saboda na fahimci tana da tsawo kuma akwai abu da yawa bari na yi tarjama sai mu yi koda layi ɗaya ko abin da ya sawaka in Allah ya kai kwanan mu gobe sai mu tashi a kai wal walidatu iyaye mata yurdina suna shayar da aula da hunna ƴaƴansu haulaini shekara biyu kamilaini cikakku liman arada ga wanda ya so ayyutin marraba ya cika shayarwa wa alal mauludi la ga wanda aka haifa masa ɗa shi da uba rizquhunna haƙƙinsa ne ya azarta su wa hunna ya tufatar da su bil ma'arufi da kyautatawa na abin da aka sani a urfi na rayuwa la tukallafu nafsun ba a ɗora wa rai illa wusaha sai abin da za ta iya la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa da ɗanta wala mauludun lahu bi waladihi kuma kar a cutar da uba akan ɗansa kar a cutar da uwa akan ɗan da kar a cutar da uba akan ɗansa wato kar a cutar da uwa akan abin da ta haifa sannan kar a cutar da baba akan ɗansa abin da ya haifa wa alal walid mithlu zalik kuma wannan hukunci ya aukan wanda ya gaji baba shine idan baba ya rasu ana shayar da da duk wanda ya ɗauki matsayin uba zai kula da 'ya'yan to shi ma sai ya kiyaye wannan shine alwaris ai walid wanda ya gaji baban akan responsibility fa in arada fisalan in uwa da uba suka yi niyyar su shayar da ɗansu an taradin eh, min kuma ba makawa sai su biyu sun yadda ɗaya baya yadda ya shayar sai uwa da uba sun yadda akan shayarwa wata shawurin kuma sun nemi shawara ga waɗanda suka fi su ilimi fala junaha alaihi ma babu laifi sai su yi kokarin yaye shi idan za su yaye dan su kenan idan shine yaye idan uwa da uba za su yi yaye sai su biyu sun yadda kuma sun nemi shawara na waɗanda ya dace su shawarta sun yi muwafaka da abin da za su yi sai su ba wa in arattum in kun so an wula da ku ku yi ƙoƙarin ainihin shayar da 'ya'yanku fala a alaikum babu laifi akan ku su sallamtum in kun ba da ataitum bil ma'ruf in kun sallama abin da kuka bayar da kyautatawa wattaqullaha ku yi takawa wa alamu nan laha lalle Allah bi mata ta'maluna bisa ga abin da kuke aikata basirin mai gani ne za mu yi takaitacciyar magana gobe sai mu tashi akan ayar insha Allah kalmar walwalidat wannan asali muftada ne amma khabar din an goge shi sai mu kaddara shine alwalidat almurdiat yurdina auladakum wato iyaye mata masu shayarwa yurdina suna shayar da aula da hunna ƴaƴansu mafu suna shayar da ƴaƴansu waɗanne waɗanda suka haifa So da ka sai mu ce alwalidat almurdiat almurdiat shine khabar na mubtada da sai ya zama yurdina wannan kuma ya zama khabar ne sai aka faɗa suna shayarwa amma ka'idansu al'amur ne so da haka kenan Allah ya umarce su su shayar da wannan malamai suke cewa in aka kawo umarni a siga ta labari to an karfafa umarnin ne iya cikin hujjojin da malamai suka dauka cewa idan aka haifi da uba ya kula da uwar ita kuma uwar ta shayar da shi wajibi ne akan juna wajibi ne a shayar kuma qur'ani ya nuna mana muhimmancin haka a wurare da dama ba fi aran ma ya nemo mana koda ya sa فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وانا آرما آية بيكا وتكيو سورة القصص آية تترى مثالي ديني كونك بينا منا wajibcin shayar da ɗan aka haife shi mun san yadda aka haifi annabi musa aka jefa shi a cikin kogi gabanin jefa shi a kogi fir'auna yana yanka duk namiji da aka haifa allah ta'ala da aka haifi musa uwan na dame da ta gaɗa ɗa namiji ne kada fir'auna ya yanka allah ta'ala sai ce wa auhaina ila ummi musa cikin suratul qasas aya ta tara sai muka yi wahayi zuwa ga mamar musa in aka ce an yi wahayi ga annabi to ya zama an saukar da wahayi da muka sani in kuma wani salihin bawa ne ko wani bawa ne to ma'anan wahayi shine umurni na wajibi so da aka wa auhaina ila ummi musa sai muka yi ilhama da umurni na wajibi amma sai Allah ya aiki da kalmar wahayi saboda muhimmancin shayarwa ila ummi musa zuwa ga maman musa an arziki da ta shayar da shi in kin ji tsoro ki jefa cikin kogi kada ki ji tsoro kuma kada ki bakin ciki za mu dawo da shi zuwa gare ki mu sanya shi a cikin manzanni muhammad shahid wa ɗauhaina ila ummi musa sai muka yi wahayi zuwa ga mamar musa mafu tsayi, don kaga yurdiki da malamai da suka ɗauka cewa shayarwa da ɗa wajibi ne iyaye su agriye kuma wani yana cikin mu'ujiza ta ƙur'ani don ƙur'ani ya samu duniya a lokacin ba a shayar da yayan an haife su dan kaɗan ake ba sai a rika ɗaukar shan nonon rakumi ko na saniya ko na akuya ana bayarwa sai qur'ani ya ce a shayar da nonon kuwa shekara 1440 da sama da 20 ne kai da suka wuce yanzu binciken likitanci world health organization who da unicef sun yi bincike akan muhimmancin nonon kuwa sai allah ya taimake suka dace da abin da qur'ani ya faɗa cewa ba za a taɓa haɗa wani nono mai muhimmanci ga ɗa kamar nonon uwarsa ba nonon uwa suka ce na farko iya da protein da sugar gwargwadon abin da ɗan yake bukata a wannan zangon haihuwa yana kai wata ɗaya biyu yana bukatar ƙari ko ragi allah ta'ala yana regulating da kansa yana bashi gwargwadon abin da yake so na biyu suka ce nonon uwa iya da advantage da babu germs a cikinsa duk irin waɗannan ƙwayoyi in dai na uwa ne automatically ba ya samuwa amma in ka tatsi na akuya ko na rakumi ba za ka samu germs a ciki in ka siyo shi a cikin roba za ka iya samun wannan kuma an riga divinely an yi sterilizing ɗinsa sannan na uku suka ce shan nonon uwa bincike ya tabbatar da yana ƙara psychological and emotional attachment ɗin ɗa zuwa da uwa yanzu shakuwar ɗa da yake shan nonon uwa dare da rana ba zai zama ɗaya da wannan uwar ta haife shi kawai ta ba wani ta shayar mata ba saboda mai wannan ta saba da gaya, kuma za ta ɗauke shi dukkan gantan yaro ko da bai fara in ya tashi a bacci na yake neman wajen wasu da saboda mai wannan attachment din da ya faru dalilin wannan na hudu daga cikin fa'idar nonon ba suka ce temperature da Allah ya ajiye nonon gwargwadon wanda ake bukata ne zafi bai masa yawa ba sanyi bai masa yawa ba amma in ka tatso wani nono mai yiwuwa ya yi sanyi da yawa mai yiwuwa ya zafi da yawa amma na uwa a gwargwadon yadda ake bukatan sa. zafi ko sanyi haka Allah subhanahu wataala yake fito da shi nonon uwa iya da elements a cikin cikinsa masu matukar muhimmanci wanda a kowane zango gwargwadon abin da ɗaya ke bukata haka Allah ta'ala yake sanya waɗannan elements a cikin nonon uwar da yake sha ibn al-qayyim rahmatullahi ya ce idan yaro na wayo lokacin da aka ga ya fara fitar da haƙori sai a dan fara sirka masa da wani abinci me dalili Allah bai ba shi haƙori ba a karan farko dan ne dan ba a bukatun ya tauna komai lokacin da haƙorin ya fara fitowa shine ake cewa ana shirya shi dan tauna wani abu kaga kenan duka wani abu ne da Allah yake yi subhanahu wa ta'ala yake kula da abu so in kaga hakuri na fitowa shine dan ya kusa ya fara tunanin a sarka nonon da wani abu mafu tayyib so daka nono na uwa muhimmin abu ne kuma qur'ani ya nuna mana wajibcin shayarwa Gobe, Allah ta'ala ya kai mu za mu ci gaba da walwali walwalidatu yurzi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma radha subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته والله تعالى